wannan malam cewa yake mai matsayin kiso na zare ko barira ga 'yar musulma duk kiso da kafirai ne kawai suke yin sa haramun ne musulma ne kitson barira ba da zata nan daɗe gashi ta ta eh. ga musulmi eh. kuma ƙari gashi haramun a musulmi ne ba ba ɗabi'a ce kawai ba za ka ki kitson ki irin na musulmai kawai kar ki shigar da ɗabi'a na wasu wurin da ba su shi wannan malam tambaya ke dangane da auren yar tsohuwar matan baban shi eh, ma'ana mahaifinsa ya auri mata ya saka shi kuma sai ya haɗu da yar matar a wani haɗuwa haka kuma har ya kai ga aure shin ya halatta ya aure ta ya halatta ka aure sabuwar yar sabuwar matan baban ka ba ma'ana sabuwar matan baban ba ne ba yar baban ka ba ma ma'anar sabuwar matan babanka ta ta yi aure a wuri tana da ya babanka ya aure ta abuwa da ke nan eh, to ya aure ta yi wa ma gobe ka aure ta kaga sabuwar matar yar matar babanka da ya shi ya rike uwar ta kuma ka rike ya shi ke nan ma lafiya haka nan kuma tsohuwar matan babanka babanka ya sake ta ta je wani wuri ta je ta yi aure ta haifi ya ya halatta ka aure wannan bambanci da tsohuwar mata da sabuwar matan babanka ne to da ka wannan halal ne ba da yin din abin da aka hana ka shine ka auri kanwar ka yar baban wanda ko ba yar baban ka ba tunda ba yar baban ka bane ba yar mahaifiyar ka bane cikin ba ba ba kanwar ka bane ko liman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ko liman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi ma tadun su ba ko dinan zuwa ka haramta so wannan ba kai saka ce kamar ka bace don ba yar baban ka bane ba yar mahaifiyar to da haka yar matar baban ka ne irin wani mutum ne to da haka ya halatta ka